maka Allah Allah ya maka wannan kaga ya fara da ilimin sani kwadaitarwa akan muhimmancin ilimin farko kafin kowane irin abu na biyu tausayin da shek muhammad bin abdullahi ya yi da shiga tun wani wanda yake yanzu zuwa ga neman ilimi bayan yi maka umarni ka sanar sannan su ya biyo da addu'a kan annahu lallai yadda al'amarin yake fa yajibu alaina ya wajaba kan mu ta'allumu koyon arfaɗi masa'ila matsaloli guda hudu al'ula ta farko ita ce al'ilmu ilimi shi kuma ilimin da ya fi kowane ilimi amfani a duniya wanda kuma zai maka amfani a lahira wa huwa shi ne ma'arifatun lahi ka san Allah sannan wa ma'arifatun nabi ne sannan ka san annabinsa wa ma'arifatun filin islamu bil adilla sannan ka san addinin musulunci ta hanyar dalili to shi yasa ka ga yana ta maimaita wannan abu wannan karatun mutane na ganin za su wuce shi ba a wuce shi saboda ko a tsabari sai an nanata wa mutum kwarai kuwa tambaya guda hudu ke man rabbuka man ka wa ma dinuka wa ma ilmuka wa ma dinuka kaga tana da ala wa ma ilmuka tana da alaƙa da wa ma ifatu dinin islam islamu ajri da ka karanta ko الثانية نبي الأمر به ين أيكي دا أبن دا مسلم يسلم إلا يسلم الثالثة نأكو الدعوة كثيرا متعنى إليه هو غسي إلي يسلم في أيكي دا أبن دا سكرا الرابعة نوض الصبر كي حقولي على الأعداء أكن توتر وفيه لكي تكون كرم متعنى زوها بإلمي دا ين أيكي دا إلي يسلم والدليل قوله تعالى دليل فتن ألا متفكين تركي ليك فأه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ألا يا يرم وتزامن أن ترى زامني زامني نسول قومي لتسكين شاكي تقوى ألا يا فأه سورة يوسف تأتي قال تزرعون سبع السنين دعبا فما حصدت فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل ثم يأتي من بعد ذلك عام fihi yugasun nasu wa fihi ya asirun da fiye ake tatsuwa shi yasa lemo wanda ake tatsuwa din ake ce masa asiri asir fa innal insan lalle kowane mutum da ta kusurin yana cikin hasara in ka ga wani mutum bai cikin hasara da sai wanda ya siffantu da waɗannan sifofin na farko illal zina amanu sai wanda suka yi imani to kafin imani dole sai ka kaddara sai wanda suka yi ilimi da kuma domin sai da ilimi sannan imani yake inganta wa an da salihatu sannan suka aikata aiki mai kyau kaga shine al'amalu bihi wa tawasau bil haqqi shine addu'a ilayhi kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ta hanyar su tafi su karatu sannan wa tawasau bis da yawa juna wasiya da hakuri shine as-sabr yin haƙuri alal azafi a akan abin da ke cikin wajen kiran mutane zuwa ga hanyar Allah shi ya sa kuma wani hakin yake cewa ya kunayya ake misalata wa amuru bil ma'aruf wa nahi anil munkar wa sabir ala ma asabaka قال الشافعي رحمه الله تعالى امام الشافعي يا فدا الله يوسع رحمه يكتب ما انزل الله حجه ان الله بيسوكر ده وجه حجه ala a akan halittunsu illa hadhihi sura sai wannan sura da kafattum la ta ishe su saboda ta kunshi bangarori guda hudu ilimi yin aiki da ilimi kira zuwa ga Allah da yin ilimi yin hakuri akan abin da ke ciki na cutarwa وقال البخاري الإمام البخاري يا رحمه الله تعالى الله يمسى rahama. ya buɗe babu da ilimi babin da ke magana akan ilimi kamar ƙauri. gabanin mutum ya faɗi magana wal amal ko ya aiki wal dalilu yace dalilin shi kuma shine qaulul ta'ala faɗin Allah da yake fa'alam ka sani bai ce ma annabi fa'amal ka ya aiki annahu yadda al'amarin yake la ilaha illallah la ilaha illallah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wasu da zambika ka nema gafara da zunubanka fa bada sai Allah ya fara wa annabi da ilimi da ilimin aka ce fa'alam قبل القول gabanin kowane irin zance wal amal da aikace da aka ce fa alam sannan aka ce wasu karfe al'ilmu قبل القول والعمل إن لم تفني رحمك الله ألا يمك رحمة أنه لله يدعى الأمر يكي يجب على كل مسلم يا وجب قوة مسلمين مجد ومسلمة لمسلمة تألم يقوي فلازم هذه المسائل wayannan matsalolin guda uku wal amalu sannan in ya koye su ya kokari wajen yin aiki da yin da su al'ula matsala ta farko da ya zama wajibi ga musulmi namiji da musulma masu ta sani annan laha na allah shi ya halittu. mu wa razaqana kuma shi yake azurta mu wa lam na hamalan kuma bai bar mu kara gaje ba bal kai bar wannan ma arsala ilaina rasulan fili ya ko manzo zuwa gare mu faman a ta'ahu duk mutumin da ya buwan nan annabin da aka turo masa dakala ne janna ya ma shiga aljanna ya riga ya gama waman a ta'ahu duk wanda ya saba masa dakalan nara ya riga ya shiga wuta kowanne sai aka kawo shi da mari dakala dakala saboda tabbaci abin ya فالدليل قوله تعالى دليل فتن الله ليس إنا أرسلنا إليكم رسولا للي مؤمن أكو منزوز وغريب shahidan yana mai shaida alaikum أكم ku أرسلنا إلى فرعون fir'auna رسولا كما يتمك da muka aika لفرعون sako فرعون ga fir'auna fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba wa ɗan sakon da aka tura masa ko kuwa fa sai muka kama shi inji Allah akadan wabila kamu wanda yake mai tsanani a kan sai muka kama shi kada mu na, samu da tsananin inda Allah su a saniya matsala ta biyu an nan lahar shi Allah malayar da bin yadda a yi sharafa ba a hudu a hadu a hada wani tare da shi zai ibada su da cikin ibada la malakun mabada ba wani malaika wanda ake ganin yana kusa da Allah wala na biyun mansali ko wani annabi da aka aiko والدليل قوله تعالى دليل فتن الله لأجه أن المساجد لله للي مساجد من في قطوطي مجابك دورا أسا لمسلاك إلى الله ولا تدعو مع الله تعالى كأبو سامون الله تعالى لأله الثالثة نقول أن من أطاع الرسول هو الذي هم من الله ووحد الله ثم يكتئ الله لا يجوز له بحالة غريش بعض mawala kuma har da Allah wa rasulahu ni soyayya wanda ya yi wa Allah da manzon Allah walau kana aqrabu qarib ko da ya kasance shi ne mafi kusancin masu kusanci gare shi wanda ne ko ne huta ala da ne fadan Allah mutum kusan sarki da yake la ta da qawmun ba za ka taba samun mutanen da yake nuna billahi wa yawmil akhir wa suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma yiwuwa duna kuma su ci gaba da soyayya ga manhajar Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da annabi walau kanu aba a hankula ko ɗannan mutanen sa ne au abna a ko su au ikhwana ko uwan uwansu ne au ashira ko danginsu ne kuwa to ula'ika irin waɗannan ka taba fi qulubihim al-iman su inda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum sannan ya karfafe su bi ruhun minhu da wani karfin imani daga wajensa wa yudkhiluhum jannatin sannan Allah zai shigar da su aljanna jannatin ba jannatin ba aljannoni wata tajiri min tafiyar anharu wacce koramu ke gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha kuma za su dawwama a cikinta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi ula'ika waɗannan sune hizbullahi sune jama'ar Allah ala ku saurara inna hizbullahi lallai rundunar Allah humul mafihuna sune masu samun babban rabo sai idan ka sani arshadaka Allah Allah ya shirya da kai da sa'atihi zuwa gari masa da annal hanafiyyata abinda ake ce masa hanafiya shine millati ibrahim ta farkin annabi ibrahim menene tafarkin annabi ibrahim wanda shine hanafiya shine anta abudullah ka bauta ma Allah wahdahu shi kadai mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addini da shi Allah ne wa bizalika da wannan ne amara Allah Allah ya umarci jami'an nasu dukkan mutane wa khalaqahum kuma ya halicci mutane laha saboda ita bautar kama tsala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci aljanu da mutane ma illa liya abudun sai dan su bauta mu wa ma'ana ya abudun shi ne ya wasu don sai don su kaɗai ta hana da bauta Ba a zama mafi girman ma a marar zan hamili abinda allah ya umarni da shi shi ne a tauhidi kaɗai ta allah wa huwa shi kuma tauhidi shi ne ifaradun lahi kaɗai ta allah bil ibadati da ibada wa a zama mafi girman ma na anhu abinda allah ya hane a kan shi shi ne a shirku shirka wa huwa shi ne da'awar da zai wato bauta ma wani allah ma abu tare da Allah kan wani dalilu qawluhu ta'ala akan faɗin Allah da yake wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku shay'an kada ku haɗa kowa bihi tare da Allah subhanahu wa ta'ala fa idan qila laka in aka ce maka kamal usul salafatu wani usul ne guda uku allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha wanda ne wajaba ga mutum ya san su a kulka ce ma'arifatul haƙƙi ba wa ya san ran ubangiji ce wa dina huda a cikin sama da biya huda kuma annabinsa waye annabin nan nasa shi ne muhammad annabi muhammad al'aslul awwal asali na farko ma'arifatul ran sanin ubangiji bai za a ƙila laka in an ce maka marar buka wane su ubangijin naka ka ba da amsa ka ce rabbi allah ubangiji na shi ne allah allazi rabbani wanda ya reni ya kula da ni wa rabba sannan ya reni ya kula da jami al'alami na dukkan talakan duniya da ni'amihi da sa wa huwa ma'abudi da haka shine abun bauta na laisa dai su suwa ba ni wani wanda zan wani abun bauta wanda zan bauta ma wanda ba shi ba والدليل قوله تعالى فتن الله ليس الحمد لله وليتثبت الله wanda shi ne shine rabbul alamin ubangijin ta nufi wa kullu man siwa Allah duk wani wanda ba Allah ba to alam taliki ne alama ce ta samun Allah shi yasa yake qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala sai ta rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin kaga sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai alamin da ka wani suna nuna samuwar Allah ne wa ana wahidun ni da ne min dalika da adam daga waɗannan taliban da za su yana gona za su rika bima mm. a rabta rabbaka da wani abu ne kake sanin cewa akwai ubangijin ka kulka ce mai ayatihi da ayoyinsa wa makhluqatihi da halittunsa wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa alamomi akwai shi akwai allai wannan haru akwai dare da wuri da aka suke so samun ba'ar da ta zulla alal ba'ar Kusan da kaga samu yana raƙumi ke yana nuni akwai raƙumi wasu akwai rana wal kamar da wata makulun مخلوقاته daga cikin halittunsa akwai asamawa samawati as-sab'u guda bakwai wani arduna da kasai guda bakwai ko wal arduna da kasai guda bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu. su wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin fadin Allah da yake cewa wa min ayatihi yana daga cikin alama na samuwar Allah akwai al-layli wan naharu dare da wuni wasu akwai rana wal kamar da wata la tasjudu lish-shamsi kakku kuskura ku sujjada ga rana duk girman ta wala lil kamar ballanta na wata da bai kai girman ranar ba wasjudu ku yi sujjada lillahi ga Allah wanda shi ne allazi sarrafahun na ya halinci waɗancan in kuntum iyahu ta'buduna inda Allah kuke bautawa to haka ya kamata ku wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake cewa inna rabbakum Allahu lallai ubangijin ku shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya haifi sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida Sun istawa al-arshi sannan ya daidaita akan al-arshi yi gushin lailan nahara Allah shi ya sanya dare yana rufe wuni hafisan ko ya tulubuhu dare yana neman wuni hafisan da gaggawa wa shamsu wal qamar Allah shi ya sanya rana da wata wani nujuma da taurari musakkaratin dukkan su ababen horewa ne da amrihi da umarnin Allah ala ku saurara lahu al-khalq wal amru halitta ta tabbata ga Allah shi kaɗai da kuma al'amari ga daya tabarakallahu Allah ya albarkatu shine rabbul alamin ubangijin tarihi war rabbu idan an ce ar-rabbu kuma huwa al-ma'bud shine wanda ake bautawa والدليل قوله تعالى دليل فدن Allah da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu ku bautawa rabbakum allazi khalaqakum ubangidan ku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halitta al'ummomin da ke gaban ku la'allakum tattaquna dan ku kasance masu kiyaye dokokin Allah da kuma kare kanku daga azaba annabi ja'ala lakum al-arda wanda ya kaka ban shi kawai buɗe kawai ba kawai waye ne to ya aka yi ne to wallahi gashi kuma yanzu na shiga wani abu ina karatu ya zami ne yanzu wallahi yanzu na shiga wani abu ina karatu muna karatu ne yanzu Eh. amin amin allabi ja'ala da kuma ardha firashin wanda ya sanya muku kasashen fidaddiya dan ya ce na ha farashnaha wa ni'mal mahiduna a bina an kuma ya gina yasa ya sanya sama ginanniya ba mini min as-samaa'i Allah shi yake saukowa daga sama yake saukar da ma'ar ruwa a da Allah sai ya fitar bihi da wannan ruwan da ya saukar daga sama من الثمرات نا اين هو اكو ابنتي ريت لكم ان نسين ارض يسبو لكم فلا تجعلوا لله تركوا سنيا الا ان زال كيشي وي وانتم تعلمون هل هذا كنا سند وانتم ايتم الا ان يكريتمون قال ابن كثير ابن كثير يدي رحمه الله تعالى على خالق وانت يكي يوم على هذه الاشياء اذا وانا ابو هو المستحق شيئا تنتهي بالعباده ابو تامر shi yasa za ka ga Allah bai cewa a bauta mai sai a faɗa abin da إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وأنواع الإبادة نوئي نوئي من عبادة التي أمر الله بها وجه الله أمرني لإتاء مثل الإسلام مثل قسم قسم الإسلام مسلم الله أمرني لأي مسلم والإيمان لكم إيمان الله أمرني أي إيمان والإنسان الله أمرني لأي الإنسان ومنه ينادى لكي أقوى الدعاء الدعاء wal akwai tsoro wal raja'u da kuma kaunar abin da ke wajen Allah wal tawakkulu da dogaro wal ragbatu haka nan da kwadayi wal rahaba da jin tsoro wal khushu'u da kankan da kai wal kashiya da kuma halatto da Allah duk sanda mutum zai yi abu wal inabatu da komawa zuwa ga Allah ba a dugo ne nan na ina da ke wa rahaba ne na sai eh. ba rahaba ne والاستعادة دنيما neman taimako والاستعادة da neman والاستغاثة دنيما neman agaji والذبح والنظر da alwashi wa da zalika da wani wannan min anwa'i da عبادة التي أمر الله بها وتألا أمرني كل هذا بكي إلى الله تعالى قال مدفكين سيكي والدليل قوله تعالى دليل تقن الله مدفكين سيكي بيكي سيوا وأن المساجد لله lallai masallatai ko gaɓoɓi na sujjada guda bakwai ko doron ƙasa ga baki ɗaya na Allah ne Salatu da umar Allah ya ahada kada mutum ya bauta ma wani Allah tare da Allah ba shi an duk wanda ya karkatar da wani abu min hana ita ibada da lahi zuwa ga wani Allah ta fahuwa mushrikun wannan mushriki ne kafirun kuma kafiri ne dama abin da ke sa mutum ya zama mushiriki, haɗa haƙƙin Allah da wani ne wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin faɗin Allah da yake wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya bauta ma wani Allah tare da Allah to la burhana lahu bihi ba shi da wani hujja gare shi irin haka wani dalilin ne da ka bauta ma wani Allah tare da Allah inna ma hisabu kuma kawai hisabinsa yana nan inda rabbihi a wajen ubangijinsa innahu shi Allah ko innahu lalle yadda al'amarin yake fala yuflihu al-kafiruna kafare ba yadda da ai samu babban rabo a lahira wa fil hadith ya zo a cikin hadisi addu'a ita addu'a ita ce mukhul ibada ta bargo na ibada gashi nan da ihu hadisin da inganta ba da ihu jami amma addu'a hiya da ibada shi ne inganta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan addu'a cewa Allah kadai ake wa wa qala rabbukum ud'uni ubangidan ku ya ce ku roƙi in astajib lakum zan karɓa mu kaga ud'uni ku roƙe ni sai ce innal ladina yastakbiruna wa inda suke girman kai an daga barin ibadaci kaga ya ce ud'uni ne ce innal ladina yastakbiruna an du'a ba sai nuna cewa ibada ma idan kana cikin matsala ka nemi abu a wajen Allah ibada ne sai da kuruna da sannan za su shiga jahannama dakili na suna kaskantattu don haka Allah ya hada yake kulma ya abu kuma rafi ka ce ba wanda ubangiji na zai damu da shi laula abu kuma ba dan addu'a da kuke ba to du'a addu'a kuma akwai ta matsala akwai ta ibada wa dalilin kofi dalili akan tsoro qawluhu ta'ala fadin Allah ne yake fala mu kada ku ji tsoron su kafu ne ku ji tsoro na in kuntum mu'minina inni kuna da imani wad dalilur raja dalili akan kaunar abin da ke gurin Allah qawluhu ta'ala fa in Allah matakun fi shi da kitaba man kana yarju liqa rabbih duk wanda ke kaunar ya hadu da Allah lami lafiya to fariya amal amalan salihan ya aikata aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada Allah kada ya hada wani tare da bauta ma Allah wa dalilu tawakkul dalili akan dogaro ga Allah qawluhu ta'ala fadin Allah da yake wa ala Allah ga Allah ne ka ifa tawakkalu za ku dogara in kuntum mu'minin in dai kuna da imani wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake to man yatawakkal ala Allah duk mutumin da ya dogara ga Allah fa huwa hasbu shi Allah ya ishe shi wa dalilun ragba dalilin kwaɗayin abinda ke gurin Allah na rahama wa da kuma tsoro walhushu da kuma an kan da kai ta Ala faɗin Allah da yake innahum lalle su wa'incan mutanen da aka ambata annabawa gina. kanu sun kasance yau una. suna gaugawa ne fil khairati wajen aikin alheri Wai da una na suna bauta mana suna kiran mu suna roƙon mu ragaban suna kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama wa rahaban suna jin tsoron abin da ke gurin Allah na araba wa kanu lana ina kuma sun kasance masu tsankan da kai gare mu wa dalilin kashiya dalili akan halatto da Allah da jin tsoro Allah yake fala takshawu kada ku ji tsoron su kashawuni ku ji tsorona wa dalilin ina mata dalili akan komawa zuwa ga Allah qawluhu ta'ala da ce, wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangidanku wa aslimu kuma ku miƙa wuya lahu ga Allah shi kaɗai ko shi yasa ake cewa muni biyu ne ilai ko da yake baka cewa wadda ne fatul jannatu lil mustaqi na gai da bai hara ma to a nuna ga kulle awwabin ko muni to muni ne komawa zuwa ga Allah wafil hadis wani dalilin lissa ana dalili akan neman taimako kawai hutu ana faɗin Allah da ya ce iyaka na abudu Allah kai kaɗai muke bautawa wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke neman taimakonka ko wafil hadisi ya zo cikin hadisi idan sa'anta idan za ka nemi taimako fasta in billahi ka nemi taimako da Allah wa dalilul isti'aza ta dalili akan neman tsari kauluhu ta'ala kace kul kace a'udhu ina neman tsari da rabbil falaq da ubangijin ainihin wato dare falaq na'udu da ko da yake wato buɗe safiya shine falak kamar yadda ya faɗa kan falikul isbani wanda yake buɗe asbah wannawa to qawluhu ta'ala qul rabbin ina neman tsari da ubangijin mutane kaga ya nuna banda Allah ba a neman tsari da kowa wa suke istighasatu dalili akan neman agaji qawluhu ta'ala fadin Allah da yake cewa istaghfiruna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijin ku fasta da balakum sai ubangiji ya karba kiran ubangijin ku wa dalilul hajji dalili akan aikin hajji qawluhu ta'ala fadin Allah da yake ولكتي إن صلاتي للي صلاتا ونسكي لإبارتا كي بكينكي وما حيالي درايواتا da mutuwata, لله رب العالمين duka ina yin su ne yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara shi kuma Allah la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bizalika da wannan ne umirtu aka umarce <clears throat> wa ana awwalul muslimina kuma ina daga cikin farkon wanda suka mika wuya zuwa ga Allah ko wa min sunnati ya zo a cikin sunna annabi ya ce la'ana Allah Allah ya tsine ma man zabaha duk wanda ya yanka da gairin Allah dan wannan Allah والدليل النظري دليل أكن الواشي إن ذا أيضا الله كده أكي قوله تعالى فتن الله دي تيوفون ذي النظر سنة تكا الواشي ويخافون صلى سنة جن صورا يوما ونوني وأن كان شده شد وني يكفن في مستطيرا من تتدين الأصل الثاني صور التتدين زي إذا متى تيسبا وني جاوية أنا تون تيسبا وأن ما بيجابا ستشافي ستشافي فهكا القيامة تكي الأصل الثاني أصل نبي معرفة دين الإسلام سلم الدين المسلم بالأدلة تهني الدليل وهو الاستسلام شين نيقويا لله زوغ الله بالتوحيد تهني كذي تاشد بولا والانقياد تجاوى له غ الله بالطاعة تهني يما صداع والبراءة تكبتا من الشرك لك الشرك وآله لما أبوتا شركا وهو الشيء الدين المسلم في ثلاث مراتب مرتبه بلا أخرى أطيع الإسلام والإيمان لقموع الإنسان وكل مرتبة قوة مرتبة لها ليس الدين سنادا أركان تنادى ركنين المرتبة الأولى مرتبة تبرك الشهادة هذه كو شهيدة قدامي فأركان الإسلام خمسة ركن مسلم في قدامي يعني. شهادة أن لا إله إلا الله شهيدة وباء وندي سنتد بوتا أنبا الله وأن محمد رسول الله كما للي أن محمد من زم الله من وإقام الصلاة سيد الصلاة وإيتاء الزكاة دبار الزكاة وصوم رمضان دا أزم رمضان وحج بيت الله الحرام لزيارة لكن الله من الحرم فالدليل الشهادة دليل أقل شهادة قوله تعالى شهيد الله الله لكن سيا شيخ أنه lallai fa shi Allah da la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba wal mala'ikatu duk taron mala'iku su ma shi da haka wa ulul ilmi duk wani wanda yake ma abucin ilimi da ya san Allah ya da haka sannan qa'imun bil qisti Allah ya tsaye da adalci la ilaha illa huwa ba wani abun bauta in ba shi ba al azizu mabuwayi wanda yake da izzar da ba a neman ta alhakim wanda yake da hikima cikin maganganunsa da ayyukansa wa ma'ana ma'anar wannan lama abu da bi haƙƙin ba wani abun bauta da gaskiya illallah in ba Allah ba wa hada hukumar shi kaɗai saboda la ilaha din nafiyan tana kore jami a gabaki ɗayan ma yi ubadu min abin da duk ake bauta ma wanda ba Allah ba hmm. illallah illallah kuma musbitan musbitan al-ibada tana tabbatar da ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya fi ibadatihi a wurin ibadarsa kama annahu kama yadda yake shi Allah la sharika lahu fi mulki bai da abokin tarayya wajen mulkin shi dan ba wanda za a ce in babu shi mulkin Allah ba zai yi to bai kamata a ce ko wajen bauta ba a ce sai an hada Allah da wani za a bauta mu wa tafsiruha tafsirin wannan kalmar allazi wasiha qawluhu ta'ala wanda fadin Allah yake bayyana shi shine wa id ibrahim kacin da lokacin da annabi ibrahim ya fada li abihi da babansa wa qaumihi da mutanansa innani lallai innan babbara mimma ta'budu na barranta da duk wani abin da kuke bauta wanda ba Allah ne gaba ta innani bara'un mimma ta'budu shine daidai da la ilaha kana gane na'am illa allazi ne sai Allah wanda ya kaji halitta ta daga babu fa innahu saboda shi Allah ba sai hadin da tambayar shi da ni ne daidai daga jumla ta illa Allah da haka inda ne bara'un min mata abu ne shine la ilaha illa allazi fatarani shine illa Allah kana gani to waja'alaha fi annabi Ibrahim ya sanya wannan sai zama kalimatan ita ce kalmar da ba ta za ta ci gaba da wanzuwa fi akilihi a ƙarshensa a bayansa la'allahum yarji'una ko mutane duk wanda ya zo bayan annabi ibrahim za su koma kan wannan ƙa'ida ta inna ni fara'un min ba ta illar da zai illa allazi fatarani yasa sun yi fa innakum inna eh, fa innahum aduwwul li duk abin da kuke bauta to makiyana ne illa rabbul alamin ta'ala allah ya يقال cewa قل ya أهل الكتاب يا قوم أبو littafi. ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in wacce za ta daidaita na wa kun tsakanin mu da ku menene shi ne Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah ko kaga Allah na abu da ne la ilaha illallah shine illallah wala shirka bihi an kada mu hada kowa da shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan kada sashi ya riki sashi albaban a matsayin waɗanda suke iyayen gidi a ɗauki haƙƙin Allah a basu min jimin lahi kuma bayan Allah fa in tawallau idan suka tuye baya fa ko lokaci hadu bi anna muslimuna lallai fa mu mun shaida mu musulmi ne wa dalilin shahadatu dalili akan shaida cewa anna muhammadan lallai anna muhammad rasulullahi manzon Allah ne kauluhu ta'ala faɗin Allah da yake cewa a kuma rasuli haƙiƙa wani manzo mai wata daraja ta musamman ya zo muku min anfusikum kuma daga gare ku ya zo saboda daga larabawa ne ko wato azizun alayhi yana takurawa annabi ma a mitin duk abin da zai saku cikin matsala sannan harisun alaikum yana muku kwaɗayin kowane irin alheri kuma bilmu'min ya dangane da masu imani raufin annabi mai rangwame ne rahimun mai jinkai ne ba ma'ana shahada da annan muhammadu rasulullah shi ne tsawa a tuhu ka yi wa annabi biyayya fi ma cikin duk da ya bada umarni wata zai kuhu da gaskata shi fi ma aka bada cikin abin da labari ya faru yana faruwa zai faru wasu ina guda ne san tsammana ha anu abin da annabi hani a kan shi wa zaddara ya tsawatar wa allah yi uba ubadallah kada a kuskura a bauta ma allah إلا بما شرع سيد أبن النبي شرعا تأتي أبو تام الله والدليل الصلاة دليل أكن صلى كما والزكاة تزكى وتفسير التوحيد لكما تفسير نتوحيد قوله تعالى فإن الله ديت وما أمروا ما أمرت متعني إلا ليعبد الله سيدا أبو مع الله وجن بوتكم مخلصين له الدين سنة ما سنة ما تركت الدين يا الله حنفاء سنة ما سكركتا daga gaskiya suna barin ƙarya to ya ƙimu salata sai da sallah wa yutu zakata su bada zakka wa zalika ad-din al wannan shine addini ne kake wa dalilu siyama wa dalili akan azumi qawluhu ta'ala faɗin Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikum as-siyam an wajabta azumi gare ku amma kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga wanda suke gaban ku la'allakum tattaquna dan ku kasance masu kiyaye dokokin shi da kuma kare kanku daga azaba wa dalilul hajji dalili akan hajji qawluhu ta'ala fadin Allah da yake walillahi 'alan nas hajjul baiti Allah ya wajabta ziyartar dakin sa ga mutane amma fa man istata ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa gare shi wa man kafara dan mutumin da ya wuce ma Allah to inna Allah ganin shi Allah ya wadatu an al'adari ne daga barin tarihi al-martaba ta tsani martaba ta biyu al'imani shi imani wafuwa bidon to shi yanki ne wasu fa'onin shubatan da kuma wadan yanki saba'in ba a wato mafi ɗaukakar ta shi ne kawai la'ira illallah shi ne faɗin la'uwa a dinaha shi ne imata ta la'ata hmm? na ganin kwalitabin shan da ya rubuta ana hmm. baiti ɗari da wajen hudu ya ɗauko shi uba a yankunan imani saba'in da wani abu da annabi ya faɗa yawa ɗin su mm-hmm. to wa'adna mafi ƙasa ƙasa ne imasatul alaka kawar da abin da zai cutar da mutane ana tsari daga barin hanya wal haya'u ita kuma kunya shu'batun wani yanki ne mana da imani na imani wa arkanuhu shi kuma imani sittatin yana da rukunai guda shida yasa Imam Bukhari yana bude kitabul iman da abin da ya kawo maka a ƙarƙashin na babi babi ya fassara maka yake shi uba na imani yanki imani an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'iku wa kutubihi da littattafai wa rusulihi da manzanni wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil kai imani da qaddara khairihi mai kyau wa sharrihi da mara kyau والدليل على هذه الأركان الستة دليل أكون إن rukunan guda shida. shi ne شيني birra ba shi kaɗai wani aikin ɗa'a ga Allah an a ce ku fuskantar da fuskokin ku kuyi sallah ibal mashirki ku kalli yamma wal magribi ko ku kalli gabas wal magribi da yamma kasan wasu mutane sun dauka shi sallah ita kadai ce aikin addini yanzu ba ga rikicin da ake wa shi wani bantan alin kai kudin sadakin ya ne mutum ya sa na ce wasu su ji inda malami suka ba kuɗi ba san san da aka mara ce ku ji ku san yadda za ku ko hanya ta lalama ku kan laɓa shi ba walakin nalgarra sai dai aikin da'a ga Allah na farko wanda ya fi kowanne muhimmanci man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawm al akhir yayi imani da rana ta karshe tana zuwa wal mala'ikati yayi imani akwai mala'iku wal kitab sanin yayi imani da littattafai wannabi na sannan ya imani da annaba a gani ba mace imani da kaddara ba a nan a haɗe saboda ya kunshi imani da Allah amma wa dalilin kaddar dalili akan kaddara huta ala faɗin Allah da ya yace inna kulla shay'in na hudu kaddar mu ne muka halarci kowane irin abu da kaddarawa al martabatu salisatu martaba ta uku al ihsan shi al'isan rukunin wahidin rukuni daya wa an shine anta abudallah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kaman shi nan kana gani Mai in lam takun tarahu baka ganin shi to fa innahu shi Allah fa yara ka yana ganin ka wa dalilu qawluhu ta'ala fadin Allah da yake inna Allah ma alladhina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke kiyaye dokokin shi wallazina hum muhsin da waɗanda suke kuma sune mafiya kyautatawa ta a cikin masu takawa akwai waɗanda suka kai mataki na al-husnu ne akwai waɗanda suka kai mataki na al da haka shi zuba ya suke ta cewa al-ihsan su banki ne ƙarya ne wa qawluhu wa ta ala al ka dogara ga Allah mabuwayi al rahim wanda yake mai tausayi allazi yaraka wanda yake ganin ƙarfi na taqumu lokacin da kake tsayuwa sannan wata muka yana ganin jujjuya ka fi sajidi na cikin masu sujjada kasan wannan ayin take fassara cewa cikin iyayen annabi ba ka shiri tun daga asali saboda wai wata muka jujjuyawar annabi fi sajidi na ta ce tun daga annabi adam har zuwa kan da shi suke kone cewa annabi ibrahim saboda da allah ya ce wata tsallubuka fi sajidi na إنه شيء samiu هو السميع شيء من sannan al'alimu masani ƙauluhu da faɗin Allah fi'ili wa mata kuni fi sha'ani ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba wa mata tilo ba za ka karanta ba minhu yin ƙur'anin wani abu na alƙur'ani wala ta amalona su kuma mutanen da kake karanta alƙur'ani ba za su yi wani aiki ba min amalin wala ta amalona min amalin ba za su aikata kowane irin aiki ba illa kunna alaihim kum shuhuda face da kai annabi da kake karanta qur'ani da su da ake karantawa face muna halarci istifiduna fi lokacin da kuke kudawa cikin kowane irin aiki فالدليل من السنة دليل أحسن سنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس وتكلمت في نسي باب ما بينما كمان هني أمه بينما نحن جلوس كمان نقص له مسلم إمام الله ينحن نعم. يساني ثم مسلم إمام قال شو مسلم مسلم والله مقدم مطنس في كتبه بنتاعه بينما نحن julusun ne babu julusun baina ma na hannu babu kalmar julusun baina ma na hannu inda rasulullahi za ta yi ba kalmar julusun za mu yi fasakufin mukaddimar su yi wa musulunta a gidan ilimin hadisi musalahu yana da kyau a karanta ta ya mukaddimar su haka nan zuwa nan daga nan masallacin shi dauka da gini na kullum kuma da yau samu wallahi tallahi in sun samu ne sati ne zuwa ya kamata mu koma mu karasa karatu a cikin ma'ana asabar hmm. in ba mun gama ba juma'a asabar mu gama to bari zan kira mu ba da sana'a to baina ma nahnu to to ba kalman julus baina baina ma nahnu inda rasulullahi muna zaune wata rana a wajen annabi isra alaina rajulun sai wani mutum ya kullu ko ba zai da shi kai wajen ji to shadidu ga yadda siya mai tsananin farin tufafi rajulun na kira saboda ba a san shi shadidu sawa da sha'ar mai tsananin bakin gashi la yura alayya asar samar ba a ganin alamar tafiya tare da shi saboda a wancan lokacin madina mutanen sun san kansu duk wanda ya zo ba ko suna gani na gani kamar yadda ka san akwai ƙauyukan da mutanen ƙauyen na shigowa a san kana shigowa wallahi sun san kai makoni wala ya ari min na adam kuma ba wanda ya san shi daga cikin mu hatta jalasa ilin nabi har sai da ya zauna wajen annabi fa da sai ya dingona rukubatai gwiwoyinsa ila rukubatai zuwa ga gwiwoyin annabi wa da a ya ɗora kafai tafukan hannayensa ala fakhidai a kan cinyoyinsa wasu ka ce ala fakhidai a kan cinyoyin annabi wasu ka ce a ɗaya jingina gwiwoyinsa wada a kafai ya ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa wa ƙala ya ce ya muhammad ya muhammad أخبرني كبان الأباري عن الإسلام دنجني لمسلمتي فقال رسول الله في shi musulunci shi ne an أن shahada. ka da Allah ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle anna muhammad manzon Allah ne wa tuqimu salata ka da sallah wa tuqimu salata sannan wa tuqiya zakata ka bada zakka wa tasuma ramadana ka azumin watan ramadana wa tuhujjul baita ka ziyarci dakin Allah in istafata ilayhi sabila in ka samu ikon zuwa gare shi قال سيدي صدقت da gaskiya. a jumla abin suka ce muka mamaki da lahu ga wannan mutumin ya tsali mutum ya za a ce shi yake tambayar annabi kuma wa wasattu kuma ya ce annabi ya yi gaskiya ya aka ya gane ya faɗa gaskiya kala sai ce to fa aka birnin ka bani labari an imani dangane da imani kala sai ce an tu'mina billahi ya sa suka ce tarihin imani kenan kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir وتؤمن بالقدر خيره وشره قال سيدي صدقتك هاي بسيا فأخبرني كمان الأباري عن الإنسان مي الإنسان قال سيدي أنت أبود الله كأنك تراه فبوتا ما الله تمنغا شكنا جاي فإن لم تكن تراه أنك باكا غنش فإنه يراك تشينا غننك قال سيدي فأخبرني كمان الأباري عن الساعة dangane da alkiyama mana da sa'a guda uku akwai asfa'atu subra akwai al akwai al-kubra qala sai to mal mas'ulu anha wanda ke ake tambaya akan ta bai kasance ba bai a'lama min as-sa'il shine tammafi sane dangane da mai tambaya as mai tambaya shine mala'ika da guri ismu fa'il na sa'ala al-mas'ul wanda ake tambaya shine Allah Muhammad qala sai ce to fa asbirni ka bani labari tunda baka san yaushe bane alkiyama za ta tashi an dangane da amarati ha alamominta ƙala sai ce an tabi da al'amatu baiwa za ta haifi ta haƙuwar jikiyarta wasu ka ce za a yi mai tarihin ƙarshen duniya wajen samun bayi idan aka kamo baiwa idan ta haihu dan da ta haifa shi ɗana ita baiwa ta shi ne an tabi da ta haifar. wasu kuma suka ce a ya ne na za a samu ofisarta duk lokacin da kaga ɗaya ba ta so sun iyayen yayi ɗaya ne daga cikin alama na duniya tana zuwa ƙarshe kuka kaga wannan zai fi dacewa da waki ba da yasuwa wa an tsara alhufata za ka ga wato in an ce alhufata shine wanda babu takalmi a kafarsa al'urata waɗanda suke tsirara alatan talakawa ko da a masu kiwon dabbobi da ta tsawaluna suna tsawaitawa suna gasa filbun yana cikin gine-gine mutanen da aka san rayuwarsu a daji da kasar suna barin daji su shigo birni to duk wayannan gine-ginen da ake samu yanzu to duk alama ne na cewa Allah bai kashi duniyar tun da mutane ke mata shirin sai sun zauna a ta shiga kauye kauye sai ga wa fulatan ya yi gini har da kayan wallahi a wani an haka an haka bambon wai ba ba ba ba bambo a gari amma aka ga yanayin bayi a tsori bayi wai da yanayin famfo da haka kawai wallahi haka tabbas qala sai ce fama da sai ya wuce falabisna madiyan sai muka zauna tsawon lokaci fa qala sai ya umar ya kai umar a tagari imanin sa'ilu ka san kowa mai tambaya kulki sai nake allahu wa rasulu a'lam Allah da Allah mutum suka fi sani kala sai yake to hada jibrilu wannan mala'ika jibrilu ne a ta'akum ya zo muku kusa hakkai yu'allimakum dan ya sanar da ku amra dinikum al'amarin addini sawahu muslim kaga da mata muslim ne rawu Su bayna bayna ma nahnu inda rasulullah za ta yi kalmar jirusun sun ba ta a ran to yana daga cikin falalar sahabbai sun ga mala'ika a da shi ta mala'ika sun mutum sun mutum sun ga mala'ika a tsoron mutum al'asalin sani su asali na uku ma'arifatu na biyu kun muhammad mm-hmm. sanin annabin ku anna muhammad wa kuma muhammad bin abdullahi bin abdul mutallik bin hashim وهاشم من قريش وقريش من من قبيلة العرب قريش وادي قبيلة العرب والعرب سوكم العرب من ذرية إسماعيل ذرية النبي إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتدشي النبي إبراهيم da annabin mafificin salati da sallama su tabbata gare shi wa lahu min al-umri salatan wa sittuna sana annabi wato yana da wato walahu min al-umri yana da wani abu na rayuwa da ya a duniya sadaka wa sittuna sana shekara 63 minha daga cikin waɗannan shekarun ya arba'una qabla nubuwa shekara 40 kafin annabta wa salatun wa 20 nabiyyan yi shekara 20 da nawa hmm? gocewa ta yi

salatu wa ishiruna ya yi shekara ashirin da uku nabiyan ya fara zama annabi wa rasulan sannan ya zama manzo nubbiya an aiko ya zama annabi ikira da ikira in daga lokacin da suka haɗu da mala'ika ake masa ikira daga lokacin ya zama annabi tana gane daga sauko wa'annan ayyun guda biyar ya zama annabi wa ursila an aiko shi ya zama manzo bil da mudassir ko wa baladuhu garin annabi shine makkatu makka wa hajar ila almadinati ya yi hijira zuwa ga ina madina ko kana gane ba aka hullahu Allah ya iso annabi Binnazara, da gargadi an shirki dangane mutane da su bar shirka wa ya da'u kuma ya kira mutane ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kan cewa ya zama manzo ne ko faɗin Allah zai ce ya ayyu al-muddassir ya kai bawa wanda kan lafa da mayafi yana nan a cikin kitabu bada ilwahi bayan saukar waɗancan ayoyin na farko ga akwai san da ce bayna ma ana amshi ina cikin tafiya wata rana ismai ta sautan samai sai na ji wani sauti daga sama yace farafa'atu basari sai na daga ido na sai da fa riga malaku alladhi ja'ani mira'i sai ga mala'ikan da ya zo same ni a kogon yana sai shi na gan shi jalisun ala kursi yana zaune akan kujera bayan sama'i wal ardi tsakanin sama da ya ƙasa yace faruqi sai aka firgitar da ni sai na dawo gida na ce nace zambiloni zambiloni zambiloni ku lullube ni ku lullube ni sai aka lulluba annabi da mayafi to yana cikin wannan mayafin ne Allah sai ya ce ya ayyuhal mudaththir da ya ayyuhal mudaththir da ya ayyuhal muzammil duk ma'anar sa ya kai wanda ka lullaba da mayafi to kuma tashi ba za ka yi an dai za ka yi gargaɗi ne sannan aka ce gargaɗin in zai fara daga gida zai fara wa an jir a shira ta kala aka rabiya wa rabbaka ubangidanka kuma fa kabbir ka girmama shi fa siya baka ka kuma fa tsakiyar ka tsarkake shi za ka ya kunshi tufafi biyu zuciya ɗaya sannan yana daga ciki ta kar a bar shi yake idan samu wa ruji ga gumaka kuma fa hazarta kaurace musu eh, ana tsaka ba karatu wani kullum fir'auna daga wani faɗa na biyu wala tamnun kada ka yi wa abu wala tamnun kada ka yi alheri ta takfir kana neman wato a biya ka wala rabbika ga ka ubangijinka fasbir ka yi haƙuri ka kaɗai za ka yi haƙuri wa ma'ana kum ba'an kum fa anzir shine yunziru annabi ya yi gargaɗi an shirki dangane da mutane su bar shirka waye da u ya kira ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa rabbaka fakabbir shine ai azimhu ka girmama shi da tauhidi ta hanyar kade ta shi ta da wala ta tabbata da malamin da wajen maganganu guda takwas a kan shi wasu ya baka matsayin aika shir'a a malaka ka tsarkake aikin da ana shirki dangane da shirka ko warruzuza gumaka kuma fa dirka kaurace musu arruzu shine al-asnam wa hajaruha shine tarquha barinta wa ahliha da ma'abuta ita wal bara'atu da fito na fito minha daga gumakan wa ahliha da ma'abuta ita to aka ga ala akan wannan annabi ya dauki shekara ko ashara sini shekara kuma ya da'u yana kira ila da zuwa ga tauhidi wa ba'ada al-ashri bayan shekara goma ne uri jabiyyi ila sama'i aka yi misiraji da annaba aka hau da shi zuwa sama da aka araja shine ya hau ta arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin ko ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم to kafin nan sayyidi ya faɗi a cikin suratu sagada a me ke faɗa cikin suratu sagada yana faɗan cewa الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شيء أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه نعم. قال يعرج وفردت عليه الصلوات الخمس أم لن أن ترى النبي صلى الله عليه وصلى النبي صلى في مكة أه، مكة صلاة في شكرا أخرى وبعدها بعد شكرا أخرى umira aka umarci annabi bil hijira da cewa al hijira ila madina zuwa madina wal hijira su in an ce hijira shine al-intiqalu ka kirantu min baladi shirki daga garin shirka ila baladin islam zuwa garin musulunci wal hijira su ita kuma hijiran nan faridatun farilla ne ala hadhihi umma ga wannan al'ummar min baladi shirki daga garin nan na shirka ila baladin islam zuwa garin musulunci lokacin hmm? ba kawai mutum ah, ya haɗa kayan kudanci ba ko ah, wani kawai ah, ko alamu a za a ga biki abdullahi abubuwa suka lalace ya rubuta wasiƙa ya aika hmm. ma daji da zai ya ce alaman mabulagun da daji wa zai yi a kullu samun fi ilaji wala ta da kofin kawai ba wata malin waɗan a salamatin min zai fasadi إلى بلد الإسلام shirantuwa in an samu sanyi da su kaga lokacin su shi ma'ana da azama sarkin daga burbushin musulunci amma ya yi aikin da ya kai ga tashi ya fitar da shi musulunci ya yi inda cikin ka'idar da ya sa kafin su shiga rikici da su shehu akwai maganar cewa duk wanda asali ba ga da musulunci wasu ka shiga in dai baka ga dawa ba za ka shiga yanke wuta ne rahama da yawa ko kuma ma ga dan addini ake umar to yanzu ko mutum yana da niyyar musulunta aka yi wannan ka'idan ya mutu a haka amma yana da laifi shi wanda shiwa shi wanda ya hana shi cewa an dakatar shi matsayi na sarki ba ko za su kashe ka ba wanda zai hana ka kana iya shiga addini ka boye ba dole sai ka bayyana kana addini amma ka shiga saboda wannan dalilin da ko alamu fahiyya ba ka yi tun ita hijira tana nan ila an ta kuma sa har zuwa alkiyama ta tsaye Dalilu kawai huta ala dalili faɗin allah da ya ce in na daɗi ne ta wafa kuma da mala'ikar lalle waɗanda mala'iku za su ɗauki rayukansu zalimi an fasu yin suna masu zalintar kansu kalu za su tambaye za su fi makuntu a kan mai ko kasance me sa? ba ku hijira ba kalu za su kunna musta da afi na filan da muna da rauni a bayan ƙasa ne kalu sai Allah ya ce ta hanyar mala'iku alam ta kunna abdullahi a. kasar Allah ba tana da yalwa ba idan kana zaune a nan an hana ka ka bauta ma Allah ba to hajiru biya na san ba za ku hijira ku tashi ku tafi inda za ku bauta ma Allah saboda uzurin da suke faɗa suna da shi Allah ya san ƙarya ne babu shi yasa ya ce a ba su wannan amsa to fa ulaika irin wa'annan ma'awahum jahannam makoma su wuta wa sa'at masir kuma makoma ta yamun sai yace illa al mustada'afina sai fa masu rauni kaga Allah ya san akwai masu rauni min rijali na maza wal nisa'i da mata wa wadana da yan kananan yara wa inda su la yastafi'una hilatan ba sa iya yin wata dabara wala ya ta dole sabida ba su ma san hanyar da za a fito daga gari kaza zuwa gari kaza ba a hijirar ba su ma sani to fa ita irin waɗannan asallahu an ya afu anhu Allah yayi kusa ya musu afuwa saboda wa kana Allah shi Allah ya kasance afuwan gafura mai afuwa ne mai gafara ka gani wa ta'ala da faɗin Allah da yace ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina wa'anda kuka imani Lallai abdi lalle wasu a tana da yawa ya saka ga aida da cikin ayoyin da shi Allah ya kawo musu cewa lawasi atu walau kanu wa bada ko da haka sai yake ce musu akwai wannan me yasa ba za ku yi hmm, hijira ba fa iyaya to tuni kaɗai fa abu da za ku bauta قال البغوي الإمام البغوي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية دليل سكونا آية في المسلمين الذين بمكة ta sauka kan musulmi ne a makka lam yuhajir wanda suka na hijira nadahum Allah bismil imani sai Allah ya kira su da sunan imani wa dalilu alal hijrati min as-sunnah dalili akan hijira daga sunna cewa akwai ta qawluhu ta'ala la tanqati wal hijratu hijira ba ta yankewa hatta tanqati at-tawbah ta sai ku ba ta yanke wala tanqati at-tawbah tuba kuma ba ta yankewa حتى تطلع الشمس مسيرا لا تقل من مغربها نجم بعد amma ba ƙananan yara wani ko suke ba su a hijira balan mustaqarra yayin da annabi ya tabbata bil madinata a madina to umira ko sai aka umarce shi umira ne ka gyara da nan sun sa umara da baki ta shara'il islam da rabuwan shari'o'in musulunci musulun zakati kan ne umira umira ko sai aka umarce shi wawun ne a wajen umira babu wawun u na mimun kisara za ka yi mata wasu da azumi wal da harfi wal jihadi da jihadi wal da kiran sallah wal am bil ma'aruf da umarni da abu mai kyau wal nahayi da kuma hani an munkar dangane da abin da yake ba shi da kyau wa gairi zalika da wannan wannan min shara'i al-islami daga shari'in musulunci a kaga ala a ashara sini annabi ya yi riko akan wannan har shekara goma wa ba'adaha bayan shekara goma ne tuwafiya annabi ya rasu salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi amma ba kakka ɗauka tun da ya mutu komai a mu ba shi addinin annabi yana wanzuwa ma inda kun yin faɗi kuma inda Allah baki. wa haza dinuhu wannan addininsa ne la khaira babu wani alheri kafin annabi ya bar duniya illa dallal ummata alai sai da nuna ma al'umma wala sharra babu wani sharri kafin annabi ya bar duniya illa hazzara hasil annabi ya yi ma al'umma gargaɗi daga shiri da zan kunne da Min mu dangane da wannan sharri wal khairu alladhi dalla alaihi kuma mafi alheri wanda annabi ya nuni alkan al'umma akan shi ne at-tauhid tauhid wa jami'u da dukkan abin da ma yuhibbu Allah abin da Allah yake so yarda kuma yake yarda da shi wa sharru mafi sharrin allazi haddara abin da annabi ya tsoratar minhu akan shi shine ashirku shirka wa jami'u da duk kuma abin da ba ya karo Allah abin da Allah yake yin sa wa abahu kuma yake shi ba asahu Allah Allah ya aiki annabi ila nasu zuwa ga mutane kafatan da baki ɗaya. fuskara da Allah ya faɗanta ɗa'ata yi masa biyayya a da jami istasalin a kan dukkan nauyaya guda biyu waye nauyaya guda biyu su ne da mutane wadda yi da ƙoli huta ada ya yi ƙulƙasi ya yi hannu su ya mutane in ne rasulun zahi neman zo na allah zuwa gare ku ga baki ɗaya wa aka malar bihi dina allah ya cika addini da annabi والدليل قوله تعالى دليل فدن الله da yake cewa al-yawma yawdin nan akmaltu lakum dinakum na cika addini gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata gare ku wa rabitu lakum al-islam dina musulunci ne yadda ya zama muku shine addini wa dalilu ala mawtihi dalili akan cewa annabi ya mutu ka dauka ko magana ce kawai ake fadar da ka a ina yana daga cikin dalilin ne zaka ga ba a iya mashi kuma Muhammad Abdullah da akubi kuma tun magana tsaye ba sai biyo da da dabiya shi yasa sai dai a yi zagi a masa sharri a kuwa hadiyawa a yi waye dukkan ka duwa da tattaban haka za ka gani wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace innaka mayyitun kai mai mutuwa ne wa innahum da kuma su ma za su mutu wannan ya faru sanda wasu ka tashi tare da rana ba wani abu da suke so su sai su ga annabin ya mutu shi Allah ya ce to daina ba kansu wahala wanda kuke tafa daga tashin su ya mutu zai mutu kuma da kuke tafa daga tashin ya mutu kuma sai kun mutu thumma innakum yawmal qiyamati sannan za ku sani a gobe alkiyama ko nan inda kuma a wajen ku za ku zo ta kasance mu sai kun ta husuma wannan yace a kai kace ai kaza wannan yace a ƙarya kace kai Allah shine ma sai mu kai kace ai kaza a gani sai ta Allah ya ce masu wama da an nari bashirin in kabla kalkul ai ba mu sanya wani mutum kafin kai cewa zai dawwama a duniya ba a bakin mita yanzu kai idan ka mutu a bakin mita ba su za su dawwama a duniya ne sai ce to kullu nafsu za a karfi kai din da na aiko da su da kowa fa sai a dan da na mutuwa ne. wannan su idan matu su mutane idan sun mutu yuba a so na za a tayar da su والدليل قوله تعالى فإن الله ليس منها خلقناكم daga ƙasa ne muka halitta ku fiha a cikin ta ne nufi da kun zamu mayar da ku wa minha daga cikin ƙasan ne nan kuri da kun zamu fitar da ku taratan ukhra wani lokaci na daban wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake cewa Allahu anbatakum min al-ard nabata Allah shine ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa kuma yu'idukum fiha sanan ya mayar da ku cikin ta wa kuma ikraja ya fitar da ku fitarwa fa ba'da al-ba'th bayan kuma an tashi Kar kakka dauka kenan matsalar ta wuce na muhasabuna mutane za a musu hisabi wa majaziyuna kuma sai an saka musu bi a'malihim da aikin da kowa yi wa dalilu qawluhu ta'ala walillahi ma fi samawati wa ma fi al duk abin ke sama da kasa ba na kowa bane na Allah ne yadda biyar ladina sa'u domin Allah ya saba wanda ya saka ma waɗanda suka yi mummunan aiki bi ma amilu da abin da suka yi na aiki sannan wai da ziyar lazi na asano ya saka waɗanda suka ta bil husna da kyakkyawa wannan yana daga cikin dare yana cewa alkiyama za ta don kuwa abin da ya a saka ma yanzu da ake kashe mutane ake abubuwa ake wannan rashin mutunci yawan masu yi sun ala kashe a zamfara ko wallahi yana a ta ko na ranar ne ka gani a ne yau ne yau ne ومن كذب بالبعث دوه والله تالله ذكرك الذي فكرك تعالى والله انا يوم ابن النشوء الجن كل المسلمين شو بني الله كفار يا كفار فالدليل قوله تعالى فدن الله دي جدا اما الذين كفروا كفري ثم فدشي وان يبعثوا اذا ثم تبدا اتهجسوا قل الله يكي كتير مصر بلا وربي wannan maganar da suka faɗa ba haka ba ne na ranke da latuba a sunna wallahi sai an tayar da ku kuma latu na ba'unna sannan sai an ba ku labari bima a mulkin da abin da kuka yi aiki ba za ka ala Allah ya fi wannan a wajen Allah mai sauƙi ne ba a rasa lallahu jami'ar rusuli Allah ya aiko dukkan an manzanni mabashiri na dan su bishara ga wanda ya bi Allah ya bauta masa shi kaɗai yana da makoma mai kyau wa munziri na sannan su gargaɗi da kashe da jan kunne wanda ya saba ma Allah ya shirka da shi yana da mummunan makoma wadda dalilu qawluhu ta'ala fadin Allah da yake rusulan su manzanni mubashirina masu bishara ne ga wanda ya ba Allah wa munzirina masu gargadi ne saboda li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjati saboda kada ya kasance mutane suna da hujja akan Allah ba'da rusul bayan Allah ya turo ne manzanni wa awwaluhum farkon su nuhun alaihi salam annabi nuhu wannan da malaman duniya wa akhiruhum eh, shine muhammad والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى فتن الله ديدي إنا أوهينا إليك wasu sun kawo shi ba sun ce ta da annaba adam aka ce a yi maganin irsali ake aiki irsala wanda aka fara aikowa da risala kwata-kwata shi ne ne sai ba za ka aka Allah ya ce inna auhaina da aka nan suka ce auhaina da ma'anin arsalna nuwa ko inna auhaina na auhaina ilayka shi ne lallai mu mun aiko ka kama auhaina ila kamar yadda muka aiko annabi nuwa wannan biyu na min ba'dik da kuma annaban da suka zo bayan shi wa kullu ummatin kowace al'umma ba a sallahu ilaiha rasulan Allah ya aiko manzo zuwa gare ta min nuhin tun daga annabi nuhu ila muhammadin ka zuwa ga annan muhammad shi yasa kalimatu dini fil qur'ani ba ta taba zuwa musanna ba ko jin ba ta taba zuwa tasniya ba biyu ko da yawa tana zuwa ne mufrad daya kalmar dino a qur'ani jam'in da shine ajiya to ba ta taba zuwa musanna ba biyu ko jam'i mufrada take zuwa wannan dan ya nuna maka cewa tun daga annabi nuwa zuwa ga annabi addini ɗaya ne ya amurhum yana umarta su bi ibadatin lahi da su bauta ma Allah wa da shi kare ko in yana buhana su an ibadatin tagut dangane da bautar tagut wa dalilu qawluhu ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من أيكو تكين قوة الأمة من أيكو متى منذو yana cewa a na'ibu da Allah ku bauta Allah waje ta ne wata kuma ku su kuɗa hudu waftara da Allah ala jami'in ibad Allah ya farlanta dukkan bayi al sakafar cewa bi tsagutu tsagutu wal imana billahi da yin imani da Allah qala ibn al ya faɗa rahimahullahu ta'ala yace as-tsagut ma tajawaza bihi al-abdu duk abin da bawa ya wuce gona da iri wahadahu ya wuce eh, ma ta jawaza bihi abdu haddahu duk abin da bawa ya wuce gona da iri a kan shi mimma abudi abin bauta ne au buɗin ko abin bi au matsa'in ko abin yi wada da ka wuce inda ya kamata ka ɗato ɗagutunci ya shigo wadawage ta ɗagute kuma kafirun suna da yawa wa ru'usu hum sakan shugabanninsu guda biyar na iblis la'anahu Allah Allah ya tsine masa kamar yadda Allah ya ce la'anahu Allah shi kuma yake la'attakiranna min ibadika nasiban mafruda wa man qubida da wanda aka bautawa wa huwa yana mai yadda in an bauta maka baka yadda ba kai ba ta gudu bane wa man da annasa da wanda ya kira mutanen ila ibadati shi zuwa ga bauta maka shi wa man da ashe an da duk wanda yayi da awarwani abu min ilmin gibi cewa ya san gaibi wa haka ma da wanda ya hukunci bi gairi ba abinda Allah ya sauka ba kuma ya halatta yin hukunci da shi wa dalilin qawli ta'ala la ikraha fid din ba wasilas a cikin addini kar ta bayyana rushdu shiriya ya bayyana mana da ganye daga bata wa man yakfuru bit tagut duk wanda ya kafirce wa tagut yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ya riga ya yi riko da igiya mafi aminci lam bi sama na wacce babu tsinkewa tattare da ita wallahu shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani wa hada ma'ana la ilaha illa wannan ita ce ma'anar la ilaha illa wa fil hadisi ya zo cikin hadisi ra'asul amr ko ruwan al'amari shine al-islamu muslim wa umuduhu jinsikin sa shine as-salatu sallah wa zurwatu sanamihi ko sanamihi wato zurwatu kololuwan tozansa shine al-jihad fi sabilillah saboda yanzu nan ko umu in cikin waɗannan ɗakin to ɗakin ɗan zai zama yana da kariya bango da bango zirwa shine rufin ɗakin to don aka yi wannan ginin in a kaya a nan kayan za su samu kariya idan akwai rufi ka gani to addinin musulunci yana samun kariya ne in akwai jihadi ya danganta tunda jihadin uku akwai jihadin ta'alimi na karantarwa daya jihadin mali sannan jihadin ne jihadin nasu ko to a yanzu babban jihadin da muke bukata yanzu shine jihadin ta'alimi da jihadin mali mu fito da kuɗi a karantar da mutane don ba wannan yanzu addini ba ba magana tare kura ta gani to in ba wannan in yanzu ba za a fito a karantar da mutane duniya ba daya ba za a fito da kuɗi a to sai zamanto addini kari yadda ya kamata samu ba zai samu samu والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم na shidan nan ba zai yi sai ɗan bai shi sai gobe ko an samu lokaci